الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bukata ji tabbata ya Allah a salatu ya ce ci bi aminci wuyi hundu da tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci da yinan na tsafo gutsuwayi muharram 1440 kalanda ya nigeria na ji daidai wata fauki yan gwaji beni ya september 2018 kalanda ya miladiya na littafin fitnatu khilafati da'ish al-iraqiyya al-maz'uma ya fadilati sheikh abdul muhsin al-abbad al-badr hafizahu hafizahullahu ta'ala littafin na man kauka etiyan uyawo ya fiti ne isis gangani da similar group wunci shi isis al-qaida al-qaida of islamic maghrib al-qaida of arabian peninsula al-qaida in iraq ko jama'atu ansar al na fi biladi sudan boko haram ko na ko nigerian taliban pátá gúrùpù dígidìgì ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní àdá àdíkíọ àdá anẹ́gbà arúfù ìṣùn àdíkíọ àti agẹ́gẹ́ ní bíáyín lámẹ́ ẹ̀gẹ́gẹ́ tí ó boko ní kàkiri ọ̀sùnkú kí ń tún àyìn gọ́wọ́ fi sahil bukhari don sahil bukhari an jindubib na abdullahi da ba jindubib na abdullahi kala ga inna awwala ma yankin minal insani batnu ga ya mafari na kayin vu na kan za an baku ilaga su zo a ta zalada a ci kabaru ina kayin vu mini na kanza za an jiwa na wai kabaru ga famani sata zanen ga ya ji a wuce a dai yi ko wuji kokari fa Allah ya kula illa tayyiban wa ga ajiyo giwangi fal ya fa'al janshi wa man istata zana magade iko Allah yuhala bayna wa bayna jannati bi mil'i kafin min damin harakahu fal yaf'al zana man oi za mu ji kokari ga lugwa e jaje ya na ga gugwa ko nina wa di faruwa gwa to bo be o kan imana jẹ́ àlẹ́ lè ọmọ arúgbó ẹ̀ dán pàtún ogbó mọ́ قال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر وقفته الباري gawo wa ka inda tabarani ya jin abdullahi daga ba alimamu tabarani marfuwan da ba nabi min tariki ismail ibn muslim daga ya ismail ibn muslim mu an hassan da hassan bu an jin da ibn abdullah wa lafzuhu lafazu maga ta'alamu ne yake ani sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni wani tuce tuce annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yahulanna baina ahadikum wa baina jannati. wa huwa yara mil'u mil mil'u kafin yadda min min muslimin ahraka wa bighairi hillihi la yahulanna zando ruga lugo yando cha yakan ladin Baina, na adi kuma baina na jannati tsakani ya zabe yi bi alijanne ya galugu ya nuna go ka alijanna loma wawa ya ra wato mai li alijanna ya ce wani amai na kawai lona kiyo mili kafi damin ko min muslimi ye gaya muslimi na wajen yanin a harakawu bi gairi hilli na jiya kwa halalli ba nima wa haza ganana laulam yari ngole adisun ta gyaru ne ko ga wa haza shekwa ba da nan laulam yarid musarrihan ta wube ci karara bi raf'ihi yau ji rafu da ba alaihi sallallahu sallama la kana fi hukumin marfu wa da hukunci marfu ya annahu la yuqalu bi ra'yi ya bane gari na egun eh bi ya. wa huwa wa'idun shadidun li qatl al muslim bi ghairi haqqin inna ma yunna ya yazo la mu gaibe mu kiman ya ga babun zai je lamitu a kidan khawariji gani bi isis shi bi da'ish shi bi isil shi na mine na ajafe na ajafe wuza shi tashi a ba da fe ji dukiyar musulmi shi ma ya yi kwayan alallibuwa ga manyan nan kwai ji ganewa amma gbani kishi wa gaɗe zahirin wuce shi yau zahirin wuce ya ji alwa ji fondoro alhakimiyya ta ya gano hukun bi gairi ma anzalallah da taki, muya shari'a ngamala zamani mafari a wari ga inil hukumu illa illa ga kalimatu hakin urida biha batil kalimar gaskiya mai da ke bagani du a wari ga ku gini fondoro ta hukunci hukumu qur'anu shari'a a da sai kabara amma to mi da la mi qur'anu are tèmi gúbà náà tó dé náà oúnjẹ adé ti sàkáà ní àbọ̀ rẹ̀ òjìká náà na tó é go náà wọn gbọ̀n náà wọ́n ló tún bá rẹ̀ wọ́n tó E tún kúrò àmì náà ya buka a wari jifo nore ga hukumu gasa a sai ga kuje ya yagbe ladin labar ya ji atuwa tu biya a ya zaji a ji buta ya so e ci wuji a da su biya doci gala da igboro bai zuwa anabi yusufu nan prison nan gu prison na wuji miti o te ibila miti ji gaskiya ni ga ti agba ni ibila ki jo ila president ya wu we bo mi to la yesu nga ha ti gawa amma wanda prison na kiucha bayan a arbabu mutafarriquna khairun am illahu alwahid alqahar no ne ibadu shabiyan ajibu ta su ku tawhidi amma wari diga jizu ka to kin baba wari jikin baba ne shi nan a daga unga sha ya aya ji dawa tawhidi wa ma biya ga ila litafi ni bene ya wu ka usulu salasa yan tawhidi da ta wallahi ba na adiya ka adi adiya ya ga shi a dawa tawhidi aya ji aya gangan doro to wa ma biya ga laka kitabu tawhidi bai za ka zai shi na mi wu kitabu tawhidi daga ta bai ma maji hadda karshe kaka sai tudun da ya wa wu da ba to ke yin ade di takfira ce takafirun shiga kiyo tauhidi adeji gulu a ce gulu wuce ga tauhidi adeji zaji mutunci a ce za mushi mutunci ga tauhidi adeji fitina a ce fitina wuce ga tauhidi ji gano ga irin nani mini sifa za wuce yobe takafiri jiza babu kangi ya ci bata kafiri likali bata soja bata polisi bata immigration bata a zandoro ya kafiri Ani baga man kalali afi ya kafir fakat ba bi ahadu ma ba do ne garga yiwa kafiri nan kafir ci kare za wuce jawo hoto da gumta na wani kiyo wanda shi kiyo min iltifa da e ga da zai je ne wuce nan e rawu ndo cha fi e wu za ndo ci muto bu wu za za ndo ci ga wu ma fi mafi yaktuluna alal islami wa yad'una alal awsana fi e muslima maga kafirin ne jibuta kuti nan lugwa mine na da sake jime na su fa ji mutunci ya manji irke muna ware jiga ne bigan hazi da kisma ma urida biya wajullah yanda na ga na ga musu kuma ali sayyidina ali na ra sayyidina ali aga ya sayyidina usman ato sayyidina usman sun sayyidina usman jaban na'fal aga ya sayyidina ali aga jahid a ware je fa jiga fe je inu ke kebna ware je ba a aga yi man wuci kwa ga baglas sultan kwanwaci ga yi manwacin ya imari ta tagi nwaci ga yi manwacin ga ulama wal haidu wal nifas ba la be nifasi nwaci ga yi manwacin ga ulama wal kutubu safra ga mai takara zurjuru shi nwaci ga yi manwacin ga la yarfuna al waqi abe ne waki na abe ne jadainin bona nwaci ga ya ga ulama wal tawagit mai ta gutu shi ne bata alama ya zadidi da wuce ga da nan mini alama ba su kun hadasa tusin iya wa gija dio iri na anabi sallallahu alaihi wasallam ga huda sawul asnani nan mini gobe ganji su kun ele eh, ga adini to aja so gaji fitina sale uza a ceji bombi a ceji gwagwagwa kan ga kiyo tashi hankali ta annaki kan miki ga adini a yajin wa galbi ga sun ga asibta hanzari ulul jannati wala ma atik masallazina kàlọ́ mi kọ̀bí kùn mọ́sọ̀ tí wọ́n bá sá wọ́n dọ̀rọ̀ ọ̀ zúlì zìlù wọ́n lè gọ́ zúlì zìlù àjà sára kíjọ ilé tó ga àdínà àjà sáàdégé ewu àti ewu àti abánlòtì bọ́m àti alámiọ̀tì chintí ràṣì alìsìfí albarnawi àìgé jiyàn àbẹ́rẹ̀ gẹ̀mẹ̀dúgbà sọ àfẹ́ jiyàn àdàkú yìmọ̀gọ́ ọ̀lẹ́dà ṣì yìmọ̀gọ́ ọ̀lẹ́dà jẹ́ àmì rẹ̀ mini ya tuna zaun ci lono aga azu ya ji musulmi da ga da nan gacu ke mina mister o zan gaci julu sahara ne. ko ke mina Nigeria zan gaci julu kanin mayo biyo nan ke mina Nigeria zan gaci jun ko daji bokani wani ke mina zamani ya fara warje fara yi azu daga ya ji musulmi da gan akhrujuna akhruju bina min hadhihi alqaryati zalimi ahliha ila qurya zajbal ya da patishin zun ejubo zun baba ada yin ayo temlo to nigeria zanu ci zuro sambisa ne ko kan doro mun awari ji yana damuwa to ne ewo wani yana ne bi gawo ne le ga yawo na ganin la ga to yanu ga ne ga zalunci ji da ne bi ga ga yin wa ga wa gaje ko alhaji ganewa zu khaulan ki zu khaulan jin zuka wula ni diyo amma ibonu e diyo na wari jiga fa shiga ni biya ce dikiyo a ta ga ga fiton cewa zakka ga zuka wula ni da kirki a ce to wari je ba ni jimo waliya yau e da cinna unde mota ri kaza unde unde kaza unde ri kaza kawai promotion haji za ga to calculation salary na a ri pata to ana su da ce eyere eh, yau e ne za mu caji na ji kaza nga sai damuwa ƙaralin da ya bi mota ga yi mai cimiyar wani babu wasu ogun ciwo babu sogun ciwo wo e buga awari di damuwa to fondoro mulki yanzu je mulki ne nga to wajo ewe we ze maji wani ge waga to ade mu aka sallajan aka wazun fiya aka qur'anu ba aka kashi aka ibada jan kila wace sun eh, e wi na je ne nga wace wago sun ko jiga na ku mu awari ne na da lazan zan do abana ga lazan àmá àjàfẹ́ lè gá ẹ̀kí ẹ̀wọ́ tún bẹ́ sọkọ́ wábẹ̀ wúwé mùsùlùmí alálìmọ́ ní ẹ̀fẹ́ kàbá ìrí mini yana wari jiye jino zai shiga tsoba na a da kuminal kufari wani ya gilza mini yana wari jijino ndo ce wasu gashi ko wuli sallan mawa jaga ebon wuli ya goji musulmi a ni ba ga salima la mun arafta man lam ta'rif ko zai biya to zai biya ne ja sallan idza uyitum bi tahiyatin fa ayu bi asana mina aw ruduha mini yana wari ji medne daga ki aksu maji ta cha buda a ba ga fara ya yabo na aliyu kiyan aliyu musulmi ndo ci ma ko ga ko ga aliyu ga gije na ayi zo ne jabo yo to gan mun ji ga yi ba do ba yi la layu ji ke yi la layu jo Eh, ba duwa baƙi inna iwe wa inna ilaihi raji'un ndoci mage su su yewe ndare go sokugu musulmi ye sokugu aye ama sokugu ya baji su ye waga zakale sokugu ya wuju ngafara waga obi lana wulu musulmi mini sifare mini eke na ya ji irke muna je faji ga sayyidina ali ga jahid hawarje fashi ga sayyidina usman ga na nan a ci hawarje gbani ga yi mulki je musulmi ga tataru shi tataru tataru tataru shi ko laji gane ba kullu ci ma ga ya ga kiyo sai e gitu gwamnati shi lokaci ma ga ga democrat ne je faro ni ko ji gane ko ci ma ga faro ma shi fata zai shi yi na jo zai shi ya tsuye musulmi ga inda bai ci musulmi shi na inda ce sun ga yunga buwa ne bai jina ta yi a ɓera kafin ya yi guba ba ba su je inda ce da aki da a wariji zalla ga yi nan a wariji mai ke ji mura ta yi kaida almasu alu yin gani bai mafasi duniya a wariji magaji a fike ne ga su a bayan ga alu alijan nan a ga mina ga ya alal qur'an ya alal iman wọ́n yá ni na mini yana wa yaya jino e lazaka ya edoci ya ga ga lazaka mi lan ga talaka je ga wa edoci kafiri wayo ko mini yana wa ji feke jibe na zugun aja fe le ga ga le mi tu ko emi e mulki je da ji kai a wariji kai da ga so ba ga gebonu so bo na ayo kafira mare na fi ibn lazarki babu yi musulmi babu mai yalu sunna amma on ce gida jawariji babu mutuna wuji to kun sa sallai bonu legu ni musulmi kakin babo ne wuci jan ndo ce za ajin hanjeli zai fi shi ndo ciwo ne shinje na za a gina mafi bane le gaza na su ne kafirai bawa kayan kuma a yi a ajin sallah kíjì na ẹ̀dẹ̀dẹ̀ mí ni ẹna àwà ìyájà fíkẹ̀ jìbẹ̀rẹ̀ súnkún aga pìtínà sáyé àfíkẹ́ agẹ̀dẹ̀ àfẹ́ gẹ̀dẹ̀rẹ̀ àtàfẹ́ bọ̀rà iṣẹ́ àwẹ̀ fẹ́ kó awó dẹ̀dọ̀jì gáà agẹ̀nímọ̀dé ne jin bi da ci dabo ne da jin bayan Yusuf ndo ci ma dabo ne da jin boko ara isan biso wani e ji bi da ci dabo na ji da jibo kan yotel ba ci be gaya ne kashi ɗan yi da ci dabo na ji a ca ne fi maka dabo kwa ma zu makanta ya bane kafin ce liyo ne bal e ji dabo mi penci nga babba mu yi da mini uniform mai yau fe ba gasa kuru kwa boko jalan wa wai bane wale babu ya musulmi kanga wọ́n jí àti wọ́n jí ìtìkájá tó fásídà yìí náà zanuwa ci gashi shigan jirgin nga baba zanuwa ci kafiri ma rebo nga baba wa lokacin gwamnati ku gaba baba wa lokura ku gaba baba wa ji kaza baba wun so mai jaci ndo ci ga lokacin yan gonga babu tuyan goso ku fa baba hmm. yi. kaga ye ji ana nga yi nga ye ji an to nu mai na mu ya ji yan wi mi tuyan gbe yiri na hmm. la mi no adukun ata ibale aki ma ibili na fi sukun baba won jogun ebogo wale gba rufuji wọ́ya yaji karayi ne kiyo de e iri nane sheikh abbad ga wazil ahdasu lamar iya iri naji wazil ko hadisi na naji wal asar bi asar naji iya bada ma awratu fi risalati bi ayi aqlin wa din yakunu tafjir wa tadmir da. ga bi hankali kici bí ọlá dúkìá yìí bí èmì ṣe bọ́n ẹ̀ ọláwọn jí lára tí kí wọ́n dára àtàbí ẹ̀gẹ́ náà ṣe jáde náà wẹ̀ hákùn àfi ya ṣẹ̀bà bí ẹgbà rúfù ṣe ẹṣẹ́ à ń tẹ̀lé ẹ̀jìlẹ̀ ẹ̀sán bí àgbẹ̀ náà rẹ̀ lọ́wọ́ aya tún àdìdà aya jì dẹ̀gbọ́ sọ́rọ́wí wà á di sún wà á sarun kàtírà bí àdìsí bí á sarú sọ́rọ́wí fi tàrí nù kàtìlì mufrada fi am sheikh abba ga littafi na print independently littafi bi ayi akli waje ya kunu a tafjir wa tadmir jihadan ko ya 1424 wato bi sana 1428 ma ki a littafi ce print be ma risalatin bi unwan famba bi risalan da ci be ne da nuski wa tafsir li baqa al maftunina bi tafsiri wa tafjir ga littafi na jibernin dimni majimin kutubi wa rasa'ili da fitace ya littafi ya wujewa da rasa na jinkanin wani littafi ya biya ya hakili wa jini nga jike nga dana ko kemina littafi ya bazu nufi wa tafsir ne ba ka almafini na bi tafsir wa tafsir last two weeks last two weeks nga jike nga yi ba littafi wuce tsohonin kem na gba ne gba ni da nínú ẹgbẹ́ ni pátá mọ̀dúnmù ní content ẹni tí a fi oṣù wú la ọ̀ mú lágbàlá sún dòṣì littafin asarar fitna ya abdulrazak labad na eh? ya yi a tafjiru fi islam ya abdulrazak na ya yi yaman nanin ya musulmi abdulmutin labad na. yan ta da yan bazul mulki wa tazkiri na Sheikh Abdul Musin na Tsokana yan da littafin fitnatu khilafati Daesh al-Iraqi al-Mazkuma na Sheikh Abdul Musin na Tsokana wale risala wuce da wunyani buniyani wale yemi tuso ga ye gbayin na danani e wakibo ba ta wode structure masiba bon benji be takafiri ji za uje ko yara wajin mulki wa zabe reje ji mulki ne mujunga kiyo mujunga ina la yara bena ko ji gani ko ya da ji bombi ya masallaci ya zu ko ya coci ya musulmi da lamini wa wocho le ga jihadi ga dono ko shahada ga dono na naje ko kirkiya ko ji gani ko wale gan zai shi e jin zajilu ya ko irin wuce nan a da ya je yi zuka kayi na ko ya mafari a tanfir. ya tamfiro

imani wani ji, da hadisi ji na yake gaga yake al'amur bil marufi wani ya an munkar wani wafe kuwa ya wuce da waje wuce al'ubuci wuri fasara ya gan gai bon binjin gai ezawo ko gai alaukunce su kwa ji tabbatarwa gai tabbatarwa ya musulunci gai wale da gai ya da mulki gai da jirali ga wafe ji ga wanda ya ji ga fiye har wallo convince ba shi number two wuce a promote loganci e ci gan ina ilabira ni fa dalili a wuce a tazu wuce a gan zandu wani ga gane ga aliyawa na oga jiki mu oga lami tu ya gaza wuce mai gaza wuce shi buro wani ya bai shi wunde a gan ya gana ya gana fa nga ma abu ibn ambali ta tubo nga ibn taimiya ta tubo nga muhammadu abdullahi abu ta tubo nga muhammadu ibn ibrahim ta tubo nga Ahmad Muhammad Shakir in ta ti go nga mun kan zau ta ti wato a da wato su neman kirki a gaji kiyo a ga lashi goro ya bo ga koyi ko goro nga bo ne ciwo ne ko zai je lima talbisul alhaqa bil batil wa taktumun alhaqa wa antum ta'lamuna a ce ku shi ba zai ba la ga a ga jila a daga huwa inil hukumi la ilaha ta ji ba go فأولئك kafirun الكافرون فأولئك هم الفاسقون أولئك هم الظالمون ko agungi ba ga amma ne tune ga tiya kurje tiya zalunci wula su jonu wa lan so biya ne ga tiya sul ya tiya maslaha ne wa lan so biya ne tune ga tiya so ko fa be zena so biya unji ya gwa so ne wa ide unji ga wa du share nga le ga na yo wanji yani waje wa ta man da jo ki ji yo to makanta ya ce wukatu da raji kiya aji ne ji aji ya buga ɓaje kirkiya waje abele kaza ne gani makanta ne wa lomi kanta be <laughs> kube kuranu ku fitile ya mawuce waje abele wa can ya baya mawuce wa to kawai kuranu wajo beji mewun wọn alẹ́ ń lò owó rẹ̀ kọ́ ní táàtù àjọ méjì ìròyìn wọn alẹ́ ń lò owó rẹ̀ wùdíláwọ̀ ògbẹ́dẹ̀ mọ́ òun ti di ọ̀nà wani gemne paroli na wani gọ́ọ̀fẹ̀ ní látùkùn ya wani èlò lokura ya wani lára ìkàyírí da da ya wani doko ji jí wani ya wani doko ji maji ji àjí lálọ́ ya yẹn nígbà tàà sí gàndàn ọjà ìbójú láàrín kí o wani ya bàtà kọ́ ní tàwọn sí ẹ̀yìn wani ya wata kula masa tẹ́kùlá mọ́tò tó àfihàn náà èjì yàtọ̀ lóṣẹ̀ náà èjì àwọn aga ń nẹ̀gẹ̀fẹ̀ òkè bó fi ó di kí wato na abu waje abin ya gato mai tu suna dide ga mana mai ala bin fasi man na kiyan doro ya man na dai kuɗe ba kuɗe ba don kuɗe kafin ke ke rubuta imaniya ga man na kpata dai mai yin tushi man na ji mai mai gwamnati man na ji mai tsamu tushi man na ji mai kaza shi ya bude loji kiyo wala ga yayi dan bago a ki agbaru fi gagan da zanu sashi láwọn ti pátá all the idea jẹ lágbà pé lè jí faruwa náà kó láti gáà níwá wọ́n dí àbílẹ̀ wo méjì ó rè àmọ́ ohun tó ẹjì dẹ́ra ní kí n tó gbúyẹ fún òun kátà bú ní àtọ́ òun kátà òun fẹ́ẹ̀tì fún òun fẹ́ẹ̀tì fíìmù ẹ̀rí ìjìlẹ̀ ó yẹ kírímìnà ìjìlẹ̀ náà ohun tó ìgbẹ́mù já ìlú nàìjíríà wani ya so nka to da abin da ofe download yin video takada abubuwa su da abuka ta da gan bai takada wa rijin ci ji yau zai gba wani shekata ga wani na wani ga na nolin da imani a ko na ji wani abu ne mun so bai yi shi kawai ga jike na an jade wa zuwa Muhammad Yusufu wa san dia zan zan gadi wa dia wa san dia zan zan de de lecture she kau gangan be video ji wa san dia zan wa san dia zan zan wa ku da shi computer zan ne boka ku ne sai wa wa a amma zan ya ga anya waje abele ele ele ga wa ga ya dini man ya ji baji maga kiyo aga mufti sakare na da ilimi ga yo ba tano to za no ne ga ne ga a bana haji kiyan agwa waje abele daga bagon gole aka sa ti le ele diani man na ji amma man ji le kiyan amma man ji le ila e, de diani amma pe man chaji be min na jale ne yẹ́kíá ẹlẹ́gán wá ṣíbẹ̀ jà ilé wá ṣíbẹ̀ yi fún ìyáníkó nàìjíríà agbẹ́kú ọjọ́ àbílẹ̀ ilé kọ́ntìrì náà tó pàtàkì lórí kọ́ntìrì náà ìgbò náà senate china kúfùrù constitution dana kazan dana china senate china house of assembly china local government china council local government china kantoto dana pdp dana apc dana kaza-kaza dana banki china kaza báwo musulci da abin na a gázun an ni kawai da sun gradually ore ori abin ne yiwa ya zuka ndoci ndoci training juro ndoci meeting juro ndoci kaza kaza ro pe ba ori abin a shi ade plan ye de o ga be shimbo ci be le se se ja mo mi ogun ko to je ja mo mi ogun ko e di checking kwa yo won kwa yo shoot won ti dada no ye ndoci fe di fara daga chaba wo so to ko la ji ganewa ndọ̀tí nnẹ́dẹ́ káàdì ọzọ́gbọ́n ní ṣúgbọ́n ìdí àbílé wọn dí kí ọ ìyẹgbọ́n a ṣe ẹtù pàtẹ́ ilẹ̀ àlẹ́ ìsàdìdì a ti ń pàtẹ́ ilẹ̀ àlẹ́ ìsàdìdì gómìnà pàtẹ́ ilẹ̀ àlẹ́ ìsàdìdì mọ́ pàtẹ́ ilẹ̀ àlẹ́ ìsàdìdì kó sànú sàndóró pàtẹ́ ilẹ̀ àlẹ́ ìsàdìdì àti ilé gáàgbá ẹ̀gá ìlà kíríkíó nàmbà gósùnkún wọ́n jẹ́ àbílẹ̀ àrẹ́tò gẹ́sìkíà lànà ìṣàjẹ́ káàkiri àmọ́ ìṣìṣẹ́ káàkiri kó sáà ṣì gẹ́gùn bá sáà jírí dáa ní ọ̀sì mẹ̀rẹ̀ ibn usaimin ilẹ̀ náà ibn usaimin fún lónà ní ọjọ́ tó dánwò gáwùn bẹ̀ sheik fọ̀zánì gúbá tí ní ọ̀sì yóò gá àdé kábàrú usaimin bẹ̀ ibn bá zùn gá kábàrú àgbà wọn gáyà káṣí ẹbọn náà àgájì kí ọ àgájì zamani gogali an yawa yin da cewa bin babu na ci bigayen gomi gomi a gabunu ba su biyo sai mini fata murjiya shefu ya gwanci ga miliyalin ga ma gaskiya to ba ga albani murjiya a da jawo don biyu ne ko laji gane ba ta kiji nan a kida saɓa shi wadda abida amma yi kudu musunci yau bai ci kudu musunci a soya kudu musulunci zan ci ma damo soja the police be uniform meji pata unde yale kando ga kafira mu ga dia sun gawo mu ce ce le ga bawo gabo mu ta da wono na an faru muslimi na fi biladi sudan je din mun ne de ina so ndo ci to wa ga karara ga zawo ci kafira ma kida ga da gumbi oji na biyo ga dia idea irin nan ga fe a sai amara amma ga kiwa ga wani izanuci ko ko ta can abuwa ni wa ga za ga ta fiki jabin ngwaye enwe de gano tun ya gabe da nere e bode kawari je ba ni de to takiya ndo ci ye we zaji fun ndo ci ga ijawu ndo ci ga ni kabuji ndo ci ajino kwanse ti ade ngwe bo ndo ba ju yo mo ndo ci ga to je mu wa ndo ga de hanseti bluefin wa ku fi ba ga ga ji checking point ji kaga ce ku a lero a ga wa da mina wa alalima mina bugu ko mun gane hmm. ndo ci ga ke naki nga ke ji contact nga ji contact ne be reji zino reji member ji ne hanseti zan lo ci wa ke da yi lawo ci ga sim un ci ga memory un ci ga sim card da un ci wa waje a yanko sim card za wani wọn fi laji fi browsing gan tuyan gbogbo le kage check network a ɗegan wuya sim card ba ku ya ko ngeji a ko ngeji to sun sim card wa gaya ima wa du block ima wuri new e bo zan ma shi ba mu zan ga zanu tiga gun ago se to wa gun akon zanu gun ase ni text ya zanu to gun wa ji wa se bian whatsapp group mu ti zanu ti be careful e bu better better use yen lai wa cause yen goji mu ko ya ji ganewa zanu tiga gun aga bi da training ba ka zai gaskiya mu ji adu ne je ji shiri jin so ti mu ga wa bi love moto to atu kara en ka cha goji guma fi ko mun yole adiga takafiri juzo anya yote ila gaje kafiri ki ajilu alawawu to chuda da ya adili min gaza nije aje kafiri ma wano waje abili to ti baruf na feti shift daga kiyo daga bago da waje abili ko waje abili the name of da ne ja biye na jajara na sai wu har ba mun ta to slogan to ga la salaha illa bi la la islaha illa bi ga zan dora ji gyara sai da kiyo sai be bi ko a ta ta zajin a ta sai ga wato bai so ko be kiyo yawu ne wu zajine mini zajime target na su mulki ji ni da target na soja gan da police ji ni da ya target na kuma lokacin gwamnati ni da ya target na man na jige ga against ya to sanu wadi abele yeye gan alaye ne ja odo do kabi so la wa to to kafiri na ka to kafiri o zi gan wu. ka wa to ja de wu de shiru ti gan be ji be do wa ji be ga gun ngo ko waje a leza na jiga ke jike bon bi shi da doshi ta kunan man na jaga ga na gaira ga da eh, da yi na fa nima wai more zan shi a ke jige fe ni mu hazilu na shi a ga kile ce ga ya yaye yana ma zan doshi ji kawai so ko duwa ba ne ko ga ba ga so kuwa ba in ga zani ga je ga wuga ga ji na je ba zauro ke ga ni tuma zan doshi ga shi shi ga manga ba rufu a aji zalunci i e, zane ji mawu ne gama jan zalun jo ki a sobra ala juri ganjo ala juri lulati ganjo e bogo wale gan galugu tagri riri nana wọ́n zàdé mú nígbà tí yánà kí òfin ọ̀sùn gbọmọ̀ níta mọ́ yìí sheik kazan sheik mubaz sheik ibn taimiya e, ibn yìí shaukani yìí zandu yìí tàṣà àti dáadẹ́gá alágbètò ẹ́ gbọmọ̀ náà ne ti yashi wanga wani zuta mukubil mukubil ga gajin hagu guni gama magaja hagu guni hagu mukubil ga sokode suna doko maga suna mi sokode mukubil ga kai da gaga ga wani demokrati ga yi kafiri mu ngan na gutu fatul mujibi ko maga zan duwa ne gaji votin nan ba ta ji kiyo adirida ta ma muku bil ga lamin tuno no dan ga jin ga man da ya lamin tuno ma shakiri ji ama shakiri majili kali ku ke mi sauraron wani ta aro aje to nu sali kali ma ama shakiri ga lamin tuno no hmm. e bogo zanu ci a awaji yasu to gamane ta manji ndo ci ganji zugun nga le gamin wace wuri fasara shi yana jin dacewa bai gbuyi ne ndo ci ga shi ganji zugun nga le gamin manowa gan wasu ga malata ga jiki a nan mawuce agun gawa mawuce agun gawa ga kiyo ga gashi bai ba a ɗe na wato ya ga lura ya buga wa bi kyafu na shi sheku abadi wa alawu layi shaba ngo le mi ne labi etin wo pete mi na stage se down kan nan ko mm. ngo wa alawu layi shaba sheku abadi gun ta ce gbaru fun allazina saku wa ra'a na aiki hadhihi ko naji dan zumayan firqan nan firqan da aisho nan an yuraju an fusan ajebaji ajebaji wayo tubu ila rushdihim amma ji tuba la ajebaji hankali a dashin goro wala yufakkira ahadu minhum biluhuki biha zan dole mini ba rufujo ngaji tunani ga wanda ji kiyo wanda ji wani amare fa yakhruju min alhayati bil azimatin natifa allati yalbisuna iyaha ada zuijo akijin ayin do ti lagu sho na wanda explode mbe atsu family un ki ara no ti wudu no aw yu aw yasbah bisakakin ko afi su za jigan ne kin biji ka dabba na waga gina wa ne mi ga waga azu ina laka ka taba na ala kulli shay amma ya shi a daga azuza eh zuza sun biya bi ke mina sunan gina wuje wulakanci na hmm. nan na sa insanu ba Allah kiyaye mu allazi wa mizal yazil furqa na azuza wato bebi mizu yo na kiyo na ICC laza na a jerin wuce nan wa alim ayyar zimuwa sam a wato alidaunaci suriya shekwa abba da ya gangato ta ti gbaru fujo ne ya suriya na a tuba a majita a ya daular suriya allaci ashu wa asha ba'un wa ajdadun fi wilayati ya bi amini wa amani na a su ba su diya wuce ba ji rayuwa don to ba baji ga ba ji rayuwa don to da kwa ji kun ji ba ji rayuwa don biya miki bai zaman lafiya ne fa ya bi haqqin amsal duwal alam wa khairiha ala ma fiya min kusuri min ko gaskiya su sudiya ngai dole da da alkhairi ga wuce je ta ce kin bogan mini je kan ba ni nono ya e bayan musulunci o. bai gwala su amma ne da sauransu to na die alama fiya min kusuri to wanda ya kpagbon doci dama bukata yi gyaro ní ji gyara doci to suna azum asbabi fitna fi fitina na fitinan nene wuce na fitina ya taglidiyun da jewa gan abi Allah ya ya fi hazil labina allazina yana suna ra taglidil gharb na jide kin nasara shi fi kulle ma fi ji alagun wa as'alullah azza wa jalla shekhu abbar ga mai babe sakona wace ne an yusri a walal muslimin fi kulli makan mun talama da musulmi zo da nan da nan dundo wa ya ji shababahum ba rufa yi masa kuwa ba min al banina wal banat min ba yo to je zagi ila kulli khairin wal khairin dundo wa an yahfaza bilad al haramain ki ya haramain man saku gwanwa hukumatan wa sha'ban min kulli su to hukumata jama'a ke je daga gungun do wa fiqaha li kulli khairi so kun mu jiya dacewa ta ci alkhairin dondo wani ya qira shar al ashrar shi da shi fata fa ku goyi to wa kaid al fujjar da kai da zade da shi inna samiu mujib wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala ali wa sahbihi wa zannan ko le ga shekhu abbad ga gaske ba lu biya ga la mutu zuji eh ICC mako Boko Haram jama'atu ansar al-muslim fi bilad al-Sudan al-jama'at al-islamiyya jama'at al-muslimin jama'at ba ta gaji kima Allah ni tuwa amu. waji gane ko bebe mu wale ya manya addu'a baya Saudiya bane Saudiya budan yito kin ni ke so kwawun shi lafiya bi da so kwawun shi lafiya Niger su kwawo cikin lafiya Northern Nigeria su kwawo cikin lafiya Nigeria Benin su kwawo cikin lafiya ti musulmi ba ta su kwawo cikin lafiya ebo na alkhairi gadanu, aminci gadanu dambo wade ibada aminci gadanu dambo wade dukiya wade wade kwa su sowa aminci gadanu wale giwoye wale baboye wale noye amma zaman lafiya kagun da bare wade katujan aga mun aga ji makanta wu aga dina jina aga makanta bombu wa da jikolwa jiko ga ji lalace ya e shiga ke wasa ba ta zanurwa jike zanurwa lorin lokaci ya e bugo tashi hankali ya ya e bugo yi ba zaman lafiya gangani bi sai ci zan ta ce fe gawagan ah kaza kaza ji wallahi tallahi u egu sai unga kaci biyu ngai le

ko mun gane ku sai gogo wale ga yanzu ba zaman lafiya gani bai so kai wa bi kiafu be zairi na wale ya ne wa bi kiafu be wa zai zana walo ne wa bi kiafu be wa zai zana waya wo ne wa bi kiafu be takala na waya gba ne wa bi kiafu be website na wa dikina wa ke ganda ne wa bi kiafu gan be social media group na wa ganda ne wa ke bi kiafu gan be comment na wa ji etiyan lamarin lo tijo ne ko ji gane ku so wace wala da ba fi waili ni wato ba duwa da sakwai waje tabiya wangi insha Allah ta'ala kafin littafin fitnatu khilafati dashil iraqi al maz'uma ya sheikh abdul musin al abbad al badr wangi ba gon na ni dan wani ba ne ga dije da na sakwala duya ba ne mai ga ci bitin saku saku fa gani da yi da yi matake fahimta bojin nona sakuwa ba kan saku kaji wallahu a'lam bisawabi ilayhi al marji wal ma'ab subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa